الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 19 ga watan sha takwas ne sha takwas ga watan zulqaida a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da shida miladiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tuke ne a ƙarshen suratul jasiya yau kuma za mu tafi farkon suratul ahqaf suratul ahqaf ita ce sura ta 46 idan mutum ya fara kidaya daga sama kuma sura ce wadda take makkiya gaba ɗayanta ko mafi yawa daga cikin ayoyinta akwai malaman da suke ganin cewa akwai wata aya ɗaya ko biyu waɗanda suke madaniya ne amma da zance mafi inganci da sura ce makkiya gaba ɗayanta hiya khamsun wa salatuna aya tana kunshe da ayoyi 35 wa mawdu'uha ar-ra'is bayanu annan nuzura kanu min al wa min daya daga cikin abin da surar ke karantarwa nuna cewa masu gargadi an same su cikin mutane an kuma same su cikin aljanu abin nufi irin yadda cikin bil'adama aka samu masu gargadi da wa'azi da fadakarwa waɗanda suke wakiltar annabawa to haka kuma a cikin aljanu ma an samu irin waɗannan wa annahum la yastalifuna fi uslubi da'awahum kuma ba sa tafawa da juna wajen salon da'awarsu wala fi usuliha ko wajen shika da'awar abinda suke kira zuwa gare shi wa huwa tauhid wanda shine tauhidi kadai ta Allah da ibada wa anna al-anbiya'a akhassu min al-munzirin kuma surar za ta nuna mana cewa a ce lafazin al-anbiya ya fi takaituwa da rashin fa'in ma'ana sama da lafazin al-munzirun domin al-anbiya masu gargadi cikin annabawa kadai amma almunzirun masu gargadi sawa'un annabawa ko waɗanda ba annabawa ba kaga lafazin almunzirun ya fi faɗi ta fuskar ma'ana li'annahu shamil al-anbiya wa ghayr al-anbiya ya shafi annabawa da wanda ba annabawa ba amma lafazin al-anbiya ba wanda yake gaskatuwa akan sa sai wanda yake ba annabi fatan mu ubangiji ta ala ya mana jagoranci wajen fahimtar ma'anar ayoyin ta kuma da aiki da su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ubangiji ta'ala ce hamim ma khalaqa samawati wal ard da dai ba mu halarci sammai guda bakwai ba da kuma kasai guda bakwai tanzilul kitab min Allah al-aziz al-hakim wato saukakken littafi ne min Allah daga Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz wanda ke sufantuwa da izza sannan al-hakim wanda yake da hikima a cikin maganganunsa da ayyukansa da cikin duk abin da yake gudanarwa ma khalaqana samawati wal ard ba mu halitti sammai guda bakwai ba da kuma kasai guda bakwai wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu na dangin halitta illa bil haqqi face da gaskiya lafazin alhaq anan yana nufin hikima abin nufi halittar sama da halittar ƙasa akwai hikimar da ta sa ubangiji ya halicce su ba wai ya halicce su bane dan wasa ba wai ya halicce su bane ba dan wargi wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma batila zalika zannu allazina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar ubangiji yace ba mu halitta sammai ba ba mu halitta kasai ba ba mu halitta abin da ke tsakanin su ba haka kawai dan wasa dan shirme domin lafazin batil na nufin shirme ko rashin hikima to Allah baya yin komai sai da hikima subhanahu wa ta'ala ya halitta sammai da kasai dan ya nuna kasaitar mulkinsa sa fadin iliminsa da girman kudurarsa lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad bi kulli shay'in ilma don ku san ubangiji ta'ala iliminsa ya kai ko ina kuma kudurarsa ta kai ga ko ina ba abin da yake gagararsa subhanahu wa ta'ala wa ajalin musamma ko mun halitta sammai da kasai dan wani lokaci sananne abinda ake nufi lokaci sananne akwai iyakacin shekaru da aka ɗaiban musammai wanda in sun yi za su rushe za su lalata. Allah zai tafiyar da su irin yadda yake tafiyar da rayuwar dukkanin halitta akwai kuma adadin shekarun da aka ɗaiban wa ƙasa wanda in sun yi za a musanya ta da wata ƙasar da ba wannan ba Yau matu baddalul ardu ghayra ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar wannan shine ajalin musamman. tsawon lokacin da in ya zo wannan kasar da muke rayuwa akan ta aikin ta ya gama sama ma ita ma ta kare mu ta as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila ranar da za a tafiyar da samai din futahat ta samau fa kanat abwaban wa suyirat al-jibalu fa kanat saraba wannan shine ajalin musabba ma'ana dai a cikin halittar sama da kasa akwai hikima sannan sama da kasa duk da kuke ganin su da tsawon kwana to amma kuma akwai lokacin da zai zo wanda Allah zai tafiyar da su su zanto babu su abinda wannan ke nuna wa kasaitar mulkin Allah da girman kudurta subhanahu wa ta'ala wallazina kafaru waɗanda suka kafirta suka bijire ba Allah amma unziru mu'ridun mu'riduna suna masu kawar da kai ne amma unziru daga abinda aka yi musu gargadi Abinda ake nufi da al-i'rab shine a faɗawa mutum magana sai ya juya baya kamar bai ji ba mai maganar na dama ka juya kana kallon hagu ko mai maganan na hagu ka juya kana kallon dama abin nufi ba ka kallon shi ballantana ka saurari saƙon da yake so ya isa maka haka kafirai suke wa annabi lokacin da yake isar musu da saƙo na alkur'ani mai girma amma da su saurare shi sauraro na fahimta su yi aiki da abin da ya zo da shi ba sa son saurare ko da sun saurara ba sa son su fahimta wasiya ma suke wa junansu kada ku saurari alqur'ani wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an wal ghaw fihi la'allakum taghlibun Allah ce wallazina kafaru amma unziru mu'ridun qul ka ce da su ara'aytum ku bani labari ma tad'una min dunillahi abin nan da kuke bautawa ba Allah ba lafazin ma kowane dangin abin bauta da ba Allah ba ya shiga karkashin lafazin ma din lata ne uzza ne aljanne mutum ne kowane ne duk abin da kuke bautawa waɗanda ba Allah ba aruni ma za khalaqu min al-ard ku nuna mun me suka halitta a ban kasa su suka yi sama ko kasa su suka yi mutane ko aljanu su suke da ikon saukar da ruwa da fitar da tsirrai suke arzita halittun da ke ban kasa ma za khalaqu min al-ard me suka kera me suka halitta a ban kasa babu abin da suka halitta a ban kasa duk abin da ke ban kasa halitta ne na Allah mulki ne na Allah da haka da Allah ya kidaya wani kaso daga cikin sa cikin suratul Quman sai ce haza khalqullahi fa aruni ma za khalqal ladzina min duni bal zalimuna fi dhalalin mubin lafazin haza ya shafi duk abin da ido ya kai gare shi kunne ya ji labarin ɗuriyarsa ko hannu ya laluba ya taɓa shi dukkansa gaba ɗaya khalqul halittar Allah ne Allah ya samar da shi shi ke ɗaukar nauyin kulawa da shi to kenan ku nuna min abinda suka halitta a ban kasa am shirkum fi samawat shin ko suna da tarayya cikin halittar sama ubangiji ta'ala ya keɓance kasa da halitta amma a sama bai ce kuma ku nuna min abinda suka halitta a sama ba domin idan dan adam baya kaiwa sama din tazararsa kaɗan ce da haka sai aka takaita ban kasa don anan dan adam yake raye anan ne zai iya yi wa ya ga abin da ke ban kasa din su ma in sun zo suna kusa da shi to babu wani wanda ba Allah ba wanda ya halicci wani abu a ban kasa sannan babu wani wanda ba Allah ba wanda ke tarayya da Allah wajen mallakar wani abu a sama da abin da ke kasa da abin da ke sama mallakar Allah ne shi kadai in ana nema a wurinsa za a roƙa shi kadai duk wanda ba Allah ba da shi da abin da ya mallaka mallakar Allah ne su duka da shi da abin da yake da shi mallakar Allah ne su duka karshe sai zanto dan adam bai da komai ke aljanu ma ba su da komai mala'iku ma ba su da komai da annabawa da manzanni duk ba su da komai domin komai da kowa mallakar mai kowa mai komai ne shi ne Allah wannan shi ne hakikanin saƙon da waɗannan ayoyi ke isar wa ɗan ada. yadda da mulkin Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai. ubangiji yace ituni bi kitabin min qabli haza, sai da su ku kawo mun wani littafi wanda ba wannan ba wanda yake kunshe da labarin cewa a ƙasa akwai wata halitta wadda wani yayi ba Allah ba ko wanda yake kunshe da labarin cewa a sama akwai wata halitta wanda wani ya taya Allah wanda wani yake tarayya da Allah wajen mallakar ka ituni bi kitabin min qabli hadha ku zo da littafin da yake kafin wannan aw asaratin min ilmin ko ku zo da wani gutsire na ilimi ko yaya yake da ke nuna hakan in kuntum sadiqin in har da gaske kuke to ai kaga babu abin da za su iya kawo na ilimi cikin attaura ko linjila da ya nuna wani wanda ba Allah bana mallakar wani ba sama ko a kasa babu wani abin da za su iya wa na ragowar ilimi wani abin da aka jiyo daga bakin da baya ƙarya wani ragowar wahayi ta bakin wani annabi wanda ke nuna cewa wani na taya Allah mallakar wani abu da ke sama ko wani ya yi tarayya da Allah cikin mallakar abin da yake kasa wato wannan sai ja mu zuwa ga cewa a ce kenan kowa da ka gani wanda ba Allah ba alaƙar shi tsakanin shi da Allah alaƙa ce ta bawa da mai ci shi wannan wanda ba Allah ba shine bawa shi kuma Allah shine mai bawa alaka ce ta mahaluki da mai halitta duk wanda ba Allah ba sunansa mahaluk ya zanto cikin annabawa ko cikin manzanni ko cikin aljanu ko cikin mutane ko cikin mala'iku da waliyai da ke hina da muridansu dukkan su kowa dai mahaluk ne shi Allah shi kadai shine al dan da haka duk wanda ba Allah ba alakarsa da Allah alaka ce ta bawa da mai shi shi Allah shine mai kowa da komai shi kuma wancan din sunan shi bawa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al qiyamati farda akwai ubudiyya amma akwai ubudiyya khassa ubudiyya amma kasancewar kowa da ka gani bawa ne shi na Allah Allah ne ya halicce shi ya samar da shi yake daukar nauyin kulawa da shi wannan da fir'auna da abu jahal da bush da sharon duk sun shiga ciki kowa halitta ne na Allah Allah ya samar da shi wannan ubudiyya amma kenan da mummuni da wanda ba mummuni ba kowa ya shiga ciki da yahudu da nasara kowa ya shiga ciki amma akwai ubudiyya khassa doriya akan cewa ka yadda na yadda Allah shi yayi mu ya samar da mu to kuma mu ƙara da cewa ba wanda za mu wa sai shi kadai ba mai cancantar bauta a sama ko a kasa sai shi kadai mu kudurce haka a zuci mu furta haka da baki mu aikata haka da gabbai to wannan ita ce ubudiyya khassa wanda take ba ta shafar Abu Jahal ko Abu Lahab ko Fir'auna ko Bush ko Sharon sai fa in sun furta kalmar shahada ne tana shafar mummune kadai da haka zaka da an siffanta mummune a ce musu bayan Allah kuma dukkan mutane kuma a ce musu bayan Allah su mutane gaba ɗaya an ce musu bayan Allah ya zanto ubudiyya amma kenan amma mummunai idan an ce musu bayan Allah ta zanto mai ubudiyya khassa to a cikin ubudiyya khassa din akhassu ibadillahi sune al-anbiya wa rusul ke bantattun ke bantattu cikin bayan Allah mursalai annabawa da mursalai wa akhassuhum ulul azmi minar rusuli wanda suka fi kowa ke bantuwa da a danganta zuwa ga Allah sune ma'abuta himma da kwazo sama da kowa cikin manzanni waɗanda Allah ya haɗa su cikin aya ɗaya kamar da muka karanta cikin suratul sura shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayk wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'ala al-mushrikeena ma tad'uuhum ilayhi Allah yantabi ilayhi man yasha' wa yahdi ilayhi man yunib waɗannan guda biyar annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa da shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗannan sun fi kowa ke bantuwa da Allah dan bautar su ta tsara ta sauran ibada su ta tsara ta sauran in ka hada su su biyar kuma manzo Allah ya fi kowa kuma cin moriyar wannan lafazi ko rabonsa a cikin lafazin ya fi na kowa yawa shi yasa Allah ya siffanta shi da ubudiyya a wuraren da yake bayyana mukamansa da matsayinsa subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nazira kyautar alqur'ani kyautar alqur'ani da aka baiwa manzon Allah da isra'i da mi'raji ba abin da yafi wannan girman baiwa amma tare da haka ba su cire manzon Allah daga kasancewar bawa ba yana nan a matsayin sa na Abdullahi kuma Rasulullahi to wane ne kuma zai ce ya samu promotion ko karin girma ya kai matsayin Allah sai da kar ku roke shi ku roki Allah a kar ku roki Allah ku roke shi kar ku dogara ga Allah ku dogara gare shi ku je wajen kabarin ko ku je wajen wani abu shi, babu shi a bankasa babu shi ba a yi shi ba kuma za a yi shi ubangiji ta ala kai ituni bi kitabin min qabli hadha aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin lafazin asara yana nufin albaqiya ragowa wani ragowa na ilimi irin wanda aka gada cikin annabawan da suka shuɗe baya ku kawo in akwai abin da yake nuna wani na iya tarayya da Allah cikin mallakar wani abu a sama sannan kuma wani ya halicci wani abu a ƙasa in akwai ku kawo in kuntum sadiqina in hadda da kuke ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم ومن أضل باب مطيبتا أبن قصى ممن يدعو من دون الله sama da wanda yake kiran wani ba ba duk wanda ya kira wani ba Allah ba shi yafi kowa bata a bankasa wannan wani annabi ne manzo ne mala'ika ne mutum ne ne waliyi ne shehi ne kasa da haka ne duk wanda ka kira ba Allah ba dan yayi maka abin da ba mai iya yi sai Allah to ba wanda yake bata da nassin wannan aya wa man adallu mimman yad'u min dunillah wane ne mafi fata a kasa sama da wanda ya kira wanda ba Allah ba man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wanda ba zai taba ansa kiransa ba daga nan har ta kiyama ka tsaya ka ta karkare kai ta kiransa wani ya zo ya tsaya ka wani ma ya zo ku zama ku uku ku ɗaga murya ku sa su fika kuna ta kiransa har kiyama ta tsaya ba zai ansa muku ba in ka ka kiraye wani wanda ba Allah ba bukatar ka ta biya ba wannan wani bane ya ansa maka Allah ne ya ansa maka istidrajan abinda ake nufi da istidraj ta lala mai kaman saki bisa ga ka'idar ta ta fadarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin kyale da wanda suke karyata wannan magana wannan zance shine alqur'ani sanastadrijuhum da sannu zan yi musu talala mai kaman saki in danke su min haythu la ya'lamun al-istidraj shine akhdhu shay'i darajatan daraja dankar abu a hankali a hankali ba gaba ɗaya ba kana sabo kaga bukatar ka tana biya ubangiji ta ala yana kama ka ne a hankali ba kowane awa ya wuce lissafi ake a cikin tsawon shekarun ka ba kowane kwana ya wuce lissafi ake a cikin shekarun ka suna raguwa ba ma'ana Allah ta'ala ya akuzuka bil istidraj darajatan daraja sawfa ta'udu ilayhi shi ita abai zaka koma ga Allah ko ka so ko ka ko ka ko baka shirya ba Allah baya gaggawa saboda ya san lokacin da ya aje wanda dan adam ba zai wuce ba to da haka wannan istidraji ne in kaga kana roƙon wani wanda ba Allah bukatar ka ta biya kar ka dauka wannan wani wanda ba Allah ba ya ansa kenan kar a ce to ai mun kira mun gani an je wurin sa an kira an ga bukatar ta biya an kira sunan shi za a an ga an miƙe ba faɗi ba ana cikin mota tayar mota ta fashe ta fara kamar za ta faɗi da mutane an ce yawa ne kuma an ga mota ta tsaya tik ba ta faɗi ba to ba wannan wanan ne ya zo tsare ta ba ubangiji ta ala ne ya tsare ta wanda yake rike da sammai da ne shine rike ta da sama da ƙasa da ko motarka da ta tafi za ta yi adon gudu za ta faɗi menene zai zama mai wahalar rikewa inda akwai abu mai wahala a wurin Allah to da haka kuma sai ka rike motarka inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wa yumsiku samaa an taqa'a ala al ardi illa bi idni inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim da haka ba wani mai ansa kira ya kare ka daga wata musiba sai Allah ba mai jawo maka wani alkhairi sai Allah kiran wani wanda ba Allah ba ya zama shirka ya zama tarayya da Allah da haka Allah ya ce a cikin suratul Yunus wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk karka kira wanda ba Allah ba wanda ba zai iya cutar da kai ba ba zai iya amfana da kai ba ma'ana in ka yi kiran babu amfani in ka fasa ba zai iya cutar da kai ba kar ka taba dauka wani wanda ba Allah ba zai iya talautar da kai ko ya arzuta ka domin babban misali da zaka dauka kai a aqidarka ka dauka wani ke bada arziki sannan kuma wani ke hanawa da haka sai ka makale a jikin wanan nan kana kiran shi kana tare da shi baka rabuwa da shi ga waɗansu sun yi wa wanan tawaye sun ce ba ruwansu da shi sun ce ba su san da zaman shi ba suna ci suna sha suna da gidaje da motoci suna da rayuwa mai kyau kaga inda wannan wanan da ka makalle masa kace sai ki to su ba ruwan su da shi sun kuma sun faɗa ba ruwan su da shi kuma amma suna nan cikin koshin lafiya cikin su sha su yi arziki su yi aure su hawa mota su yi komai su je maka su je umara su yi komai su yi kasuwanci su yi komai wannan din kai da kake tsammani in ka rabu da zai fushi da kai ka rasa so sun rabu da shi tun bara tun bara tun bara abin da ya ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين إن هرك أيكتا إن جاء الله yan har ta kira wani wanda ba Allah ba cikin abin da ba mai iya sai Allah to ka zama cikin azalumai abin da ake nufi da zalunci ana shirka kayan shirka ke dan haka ya yan uwa musulmi kiran wani wanda ba Allah ba shirka ne dogaro ga wani wanda ba Allah ba shirka ne neman wata bukata wanda ba mai ikon biyan ta sai Allah ka ne ba a wurin wani dan adam wannan shirka ne ana in ma an kira su ba ma su san an kira su ba su sani ba za su biya maka bukatar ka yanzu na magana ce ta Allah madaukakin sarki kaga lafazin wa hum ana nufin almad'un an du'a'ihim ana nufin adda'un almad'una ghafiluna an du'a'id da'ina shine wa hum an du'a'ihim ghafilun ko wanda sai aka kawo lamiri in ma baka gane wannan ba ko ma cikin suratul fatir Allah ce in tad'uhum la yasma'u du'a kiraye su ba za su ji kiran ku ba walau sami'u da lakum ko da sun ji ba za su ansa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kuma ranar tashin kiyama za su barranta daga wannan shirkar da kuka yi kuka kira su ba Allah ba su ce wa ya sa ku mu ba mu sa ku ba Mu mu ce ku kira mu ba Mu mu ce ku zo kabarin mu ba wa ya sa ku zo ku kira mu in ma baka gane can din ba yakfuruna bi shirkikum nan Allah ya ce wa idza hukuma wa idza hushira nasu kanu lahum a'da'a idan an idan an tara mutane ranar tashin kiyama kanu lahum a'da'a sai su kasance abokanan adawa gare su abin nufi duk wanda aka kira ba Allah ba ka allantar da ke zai yi adawa da wanda ya kira shi wannan duk da nasin alqur'ani ne in ka kira su ba za ka ji ba to dan ba za su ji ba dan me za ka kira su Allah ce in sun ji ma ba za su ansa ba Allah ce ranar tashin kiyama za su barranta daga wannan shirkar da kai ka kira su za su ce mugu musa dan bai kauce maka da rawa dan bai kauce gona da iri wa ya ce kauce gona da iri cikin lamarin mu ka so mu kai koyi da kyakkyawan halin mu haka kowane wali zai cewa waɗanda suka kira shi ka so mu kai koyi da kyakkyawan halin mu ka zama mai gaskiya inda muka zama masu gaskiya mai tsantseni inda muka zama masu tsantseni mai gudun duniya inda muka zama masu haka ya kamata ka yi amma a madadin haka sai ka bige da kiran mu kana neman arziki ka kira mu kana neman haihuwa ka kira mu mukami ka kira mu cin zabe ka kira mu wa ya saka in tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu wara'u al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina tabu law anna lana karatan fa natabarra minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratan 'alayhim wa ma hum bi kharijin min an-nar tabarra allazina tubi'u allazina tubi'u waɗanda aka bi tabarra za su barranta min allazina taba'u daga waɗanda suka bi su su ce ba ruwan da ba mu ce ku kira mu ba ce ku roƙe mu ba wa qala allazina taba'u su waɗanda suka yi biyayyar bayan an je lahira sun ga wancan sun ce ruwan su karratan ina ma za a mayar da mu duniya fa na tabarra minhum mu ma mu barranta mu ce ba ruwan mu da ku a can kama tabarra'u na irin yadda yau suka ce ba ruwan su da mu lokaci ya kure kuma a lokaci ya riga ya kure dan haka duk wani mutum da ake so ana son shi ne kasa da son da ake wa annabawa annabawa shine son da ya wuce da kowanne duk wani so da zaka yi wa wani kasa yake da sai da kake wa manzannin Allah Kasa da san da kake yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne kake son shi sama da kowa a cikin dukkan halittar Allah tare da haka babu inda manzo Allah ce ka kira ni in kashi da cikin mazafi ya koya mutane ku kirayi Allah haka yace ya gulamu inni uallimuka kalimat ihfazillah eh, yahfazk ihfazillah eh, tajidhu tujahak idza sa'alta bai ce fa sa'alni wa idza sta'anta bai ce fasta'in bi a yaushe ne ya kamata ka yi wa mutum wasiya ya rike lokacin da yake cikin yarinta kuma ga hadisi na cikin rabawa hadisi ana karantar da yara islamiyya amma kuma sai a koyar da mutum kuma je roki mai kabari ba a ci moriyar hadisin na idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fasta'in billahi biki wanda ake koyar da yara su haddace da waka duk sun iya amma ma'anar ita ce muhimmin abin da ya kamata ka rike ka sake a cikin ayyukan ka ne wa gobe Wai idza hushira an-nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin idan an tayar da mutane a ranar tashin kiyama kanu lahum a'da'a kanu su waɗanda aka kira sai su kasance lahum ga masu kiran nasu a ada'an abokanan adawa za su zama masu adawa da su me yasa kuka allantar da mu me yasa kuka rinka kiran mu wa kanu kuma su kasance kafirin bi ibadatihim suna masu kafircewa bautar da waɗanda suke musu cewa mu mun barantar ga bautar da kuka yi kuka bauta mana kuka kyale Allah ba ruwanmu da wannan bautar daidai da fadin Allah ta'ala wata ta zo min donin Allah alihatan li yakunu lahum izza sai ta me kalla sai yakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim bidda sun rike wani wanda ba Allah ba suna ganin izza da buwaya tana wajen wannan wani wanda ba Allah ba shine mazdari shine mafuffugar karfi arziki wadata ci gaba sai suka yi riko da shi sai Allah ce kalla ba haka bane ba inda ya izza ce tana wurin Allah banda Allah ba mai izza lillahi al-izzatu jami'a subhanahu wa ta'ala sayakfuruna bi ibadatihim su waɗanda aka rika kira dan ana neman izza arziki wadata a wajen su za su kafircewa bautar da waɗanda suka yi musu wa yakununa alaihim bidda su zama abokanan adawar su gobe kiyama su zama kishiyarsu. shine wa idza husran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin shine in tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'azab wa taqatta wa taqatta'at bihim al-asbab shine wa qala inna mattakhadhtum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayati ad-dunya thumma yawm al-qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasirin dukkan ayoyin alkur'ani sun yi tarayya da juna wajen cancantar Allah da kira shi kadai a dogara gare shi kadai a bauta masa shi kadai amma dukkan wani mai falala mai daraja cikin annabawa cikin manzanni ka gangaro zuwa ga Waliya da shehuna da falalarsa da darajarsa mabubbugarsa daga Allah ne ba wai tashi bace ba ta asali Allah ne ya baki kuma ya gutsura masa wani kaso ne ya baiwa waɗansu bayin sama da shi har a je zuwa ga wanda kyautarsa ko rabansa ya fi na kowa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah sa mun gani amin wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan an karanta musu ayoyin mu bayyanannu qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum wadanda suka kafirta sai ka ji sun faɗawa wa gaskiya lokacin da gaskiya ta zo su ce mai haza sihirun mubin wannan sihiri ne mabayyani ba gawa yana raba mace da miji yana raba ɗa da mahaifi yana raba makwabci da makwabci haza sihirun mubin wai tasirin alqur'ani ga zuciyar waɗanda suka yi imani shi suke siffantawa da sihiri domin lafazin asiru a cikin larabci shine duk abin da tasirin sa ya bayyana wato amma yadda aka bi a boye amma tasirin ya bayyana a fili an gani tasirin alqur'ani a bayyane yake a fili ga waɗanda suka yi imani irin yadda suke sayarwa Allah kawunan su da dukiyarsu amma kuma yaya aka yi ratsa su to wannan shine abin da basu gane ba sai suka siffanta shi da sihiri ko kuma a'a sun gane sun san gaskiya ce amma don saboda batanci mutum ya san gaskiya amma sai ya ce wani abu daban wanda ba gaskiyar ba su ce haza su sihrun mubin am yaqulu naftara lafazin am a nan gurin wato bi ma'ana bal bal fi al idrabiyya al idrab al intiqali bari ma ya yaqulu naftara suna cewa wa manzon Allah sai ya kago al qur'ani wato bayan sun sunfanta al qur'ani cewa sihiri ne wani lokacin kuma sai ce manzon Allah ne kuma ya kago shi kirkira ce daga manzon Allah wato dai suna ta bincike su nemo kalmomin da suke ganin in sun faɗa za su kore mutane daga bin manzan Allah wani lokacin su ce sihiri wani lokacin su ce waka wani lokacin su ce hauka wani lokacin su ce kirkira da kayi Allah ce kul kace da su in iftaraituhu fala tamlikuna li min Allah shay'a in hanni na kago wannan alqur'ani to ai sai ku kyale ni da abin da na kago ba za ku iya mallaka mun wani abu ba a wajen Allah subhanahu wataala ma'ana in har ƙarya ne Allah bai aiko ni ba nace Allah ya aiko ni to lalle ko Allah zai mun ukuba mai girma wanda ba wanda yake mallakar ya yance ni daga wannan ukubar huwa a'lamu bima tufiduna fi ubangiji ta'ala shine mafi sanin abin da kuke tattaunawa game da shi al-ifda'u fi shay shine al-khawd fihi ma al-indifa tattaunawa cikin abu tattaunawa da za a yi ta maimaita a yi ta maimaitawa tunda kullum a wajen hirarsu ba su da abin cewa sai manzon Allah sai musulmai sai alkur'ani sai musulunci ya za su su bata manzon Allah kar a shi ya za su su bi hasken Allah yuriduna la yudhifu nurallahi bi afwahihim kenan kullum shine abin tattaunawa su shine yake cewa da su huwa a'lamu bima tufiduna fi shi Allah shine mafi sanin abin da kuke tattaunawa game da shi kafa bihi shahidan baini wa bainakum ubangiji ya isa mai shaida tsakanina da ku kan cewa da na faɗa ban rage muku komai ba na gaskiya na faɗa ko kuma kun bijire kun kafirce cewa ban gajiya ba wajen yi muku bayani sannan na tausasa harshe na yi amfani da kyakkyawan uslubi don jan hankali ko kuma ba ku sassauta ba wajen adawa da ni Allah zai zama shaida kasaka wa huwa al rahim ubangiji ta Allah shine al-ghafur mai gafara sannan kuma shine ar-rahim mai jin kai subhanahu wa ta'ala قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل كثير سوبا كنت بدعا من الرسل ban kasance farau cikin manzanni ba wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum ban san ba me za yi mun kuma kuma me za a yi muku in attabi'u illa ma yuha ilai ba abin da nake bi face abin da ake min wahayinsa wa ma ana illa nazirun mubin ni din ba kowa nake ba face nazirun mai gargadi sannan mubin mai bayyanar da gargadi a sarari abin da yake nufi da ba kowa nake ba yana nufin dangane da siffofi na rububiyya ko ilahiyya baya da wata siffa daga cikin siffofin Allah amma siffofi irin na bil adama manzon Allah kan ai kowa ne dan yafi kowanne halitta kamalar halitta ya fi kowa kyau ya fi kowa gaskiya ya fi kowa riƙon amana ya fi kowa tausayi ya fi kowa jarinta ya fi kowa kyauta lalle kan shi kowa ne ta fuskar wato siffofi na bil adama ina fata an fahimta amma ba kowa bane a janibin siffofi na ilahantaka na rububiyya dan siffofin Allah sunayen Allah ba mai tarayya da Allah a cikin su ليس كمثله شيء وهو huwa البصير لم يكن lam كفوا احد سبحانه ahad ta'ala wannan abin da ake nufi kenan wama ana illa nazirin mubin ba kowa nake ba face mai gargadi ko mai bayyanar da gargadin lafazin bid'u al bid'u wato ban kasance wato ma kuntu bid'an min ar-rusul ban kasance farau cikin manzanni ba wato suka ce al bid'u daidai ki da al badi kakan ce al bid'u al badi kamar yadda al khifu al khafi annifu annasif dukkan wannan suna zuwa a wannan lafazin albid'u ko albadi abin da yake farau abin nufi inda a duniya babu wanda ya taba zuwa da manzo ba taba turo jakada daga Allah ba dan ya isar da wahayi ga mutane sai ni to da kila wannan ya sa mutane su yi dari dari da ni su ce na zo da sabon amma kafina an samu manzanni da yawa ashe zuwa na ba sabon abu bane ba dama san manzanni sun zo kafin ni in zo dan haka dan me waɗansu suke inkarin manzanci na ko suke mamakin Allah ya saukar da wahayi a kaina dan na zama mutum irin su dan me bisi mamaki ba dangane da annabi Musa da annabi Isa annabi Ibrahim annabi Salih da sauran annabawa da suka shi inda a ce ba wanda ya riga manzon Allah da annabi to da wannan sai ya sa mutane su dan yi tsari da shi kafin su karɓi manzancin amma tun da an taɓa samun manzo a baya kuma an yarda haka ne ko da mutan makan da yake musu magana sun yarda annabi Ibrahim annabi ne sun yarda da annabtakar annabi Ibrahim to a cikin nan manzon Allah ba shi ne faru ba dan haka aka ce ya kafa musu hujja da wannan kafa hujja da abin da ya wuce dan ya hankalin su kan yi imani da abin da yake yanzu ma kuntu bi da amina rusul wannan na farko kenan wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum ban san ba abin da za a aiwatar mu ko abin da ku za a aiwatar mu abin nufi ban san ku me zai same ku ba a nan gaba ko ban san ni me zai same ni ba a nan gaba waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun yi kaito cewa lokacin da wannan aya ta sauka musamman wannan gaba a cikin aya sai kafirai suka goranta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ka ce da shi ah, a yau ake abin da kake kiran mu kai ma ba ka tabbata kai da haka dan me za mu saki namu mu zo wurin ka kai ma kanka shugaban ba ka tabbata dan an saukar maka cewa ka ce da mutane wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum ban san ba yaya za a yi da ni kuma kuma ya za a yi da ku ma'ana kai ma ba ka da tabbata ko za ka tsira ko ba za ka tsira ba to kai din ma kenan ballanta namu da suka faɗa haka sai Allah ya saukar da inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima ma'ana ubangiji zai gafarta maka abin da ya shuɗe na zunubanka a da da ma wanda za ka yi nan gaba kaga yanzu an sanar da shi kenan yadda ne ma yi fa'alu bihi yanzu kenan saboda laifin da laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar suka ce bayan kuma an saukar da wannan kaga an riga an yanke tambayar da kafirai suka yi sai mummune suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to kai yanzu mun ji ka samu tabbas Allah ya ce la yanfa laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuruka Allah nasran aziza ah. to mun fa menene matsayin mu sai Allah ya saukar da huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim wa lillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima liyudkhila al-mu'minina wal mu'minati jannatin تجري من تحت الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات ma'ana sai aka sanar da su to wannan kissa haka ko da imamul qurtubi ya kawo ta to amma a hakikanin gaskiya a hakikanin gaskiya ba ta dace da ita wannan ba domin ita wannan sura makkiya ce gaba ɗayanta ita ko in na fasaha na laka madaniya ce asali a madina masu da aka yi shekara shida ana zaune a madina kafin a saukar da ita da haka ya zanto sun yi tambaya ko ba an su tambayar ba sai bayan shekara goma ai bukata ba ta biya ba su ko a kisar an nuna suna yin tambayar sai aka saukar da waccan wanda kaga akwai bambanci da juna to don haka me wannan ke nufi wa ma adari ma yaf'alu bi wala bikum akwai ansa guda biyu da malamai suke bayarwa waɗansu malamai suka ce manzan Allah ya faɗa haka ne don saboda tawazu da kaskantar da kai amma ya san yaya za a yi masa shi tunda ya san Allah ya ce da shi wala sawfa yutika rabbuka fatarda lalle ubangiji zai baka har sai ka yarda zai baka a nan duniya zai baka har a lahira har sai ka yarda ka gamsu da abin da ya baka ya san Allah ce da shi inna a'tainakal kautsar ya san ubangiji ya baki baiwa da dama amma sai yake nuna bai san me za a yi masa badan tawazu wannan wata ce daga cikin ansoshi waɗansu malaman suka ce a'a abinda ake nufi wa ma adri ma yufa alubi ban san ma abinda za a yi min yana nufin da gobe da jibi da gata har ya zuwa ƙarshen rayuwata a duniya ban san me za a yi mun ba amma lahira manzo Allah ya san matsayinsa an riga an faɗa masa matsayinsa hasali ma an faɗa masa ma matsayin waɗansu cikin sahabbansa ba ma matsayinsa ba a ce abin da yake nufi yana nufin abin da yake da ta'alluki da duniya bai san ya za a yi da shi ba amma abin da yake da ta'alluki da lahira ubangiji ta Allah ya riga ya sanar da shi matsayinsa ya ce masa ya san cewa ne, sahibul maqamul mahmud an gane ko dan ya san Allah ya ce da shi a sa'an ya ba ka karabuka maqaman mahmuda an riga an faɗa masa wannan tun yana makka ya riga ya san wannan saboda haka kenan ashe ya riga ya san matsayinsa na lahira amma duniya ce da abin da zai faru gobe da abin da zai faru jibi cikin mughayyibatul umur allati ta'ti fi qabil al ayyam manzo Allah bai san su ba wannan kuma ya dace da faɗin Allah ta'ala inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taktubu gada kaga nafsun din ya tafi kowa ma tadri nafsun ma za taktubu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir saboda haka ma ya'dari ma yaf'alu bi wa la bikum ana nufin anan gidan duniya kenan amma a lahira wannan an riga an sanar da shi ina fata mun fahimci wannan an dan ƙara fitowar da abun fili hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga zaidu bin sabit yace anna ummal ala wa hiya imra'atun min al-ansar bai'at an-nabiy sallallahu alaihi wa wa sallam wata mata da ake kira ummul ala wadda wata mutum cikin mutanen madina ta yi mubaya'a a annabi kan imani akhbaratu annahu iktasama al-muhajiruna qur'atan fatara lana usman bin mad'un fa anzalnahu fi abyatina ummul ala take cewa lokacin da muhajirai suka zo madina sai kowa ke wa wasan shi zai karɓi baƙin da suka zo da sauke shi a gidansa wannan cewa a gidana za a sauka wannan cewa a gidana za a sauka kaga musulman farko da suke karɓar ƴan uwansu cikin addini har ba su yadda ba ma har sai da aka yi ƙuri'a ta ce ko da aka yi ƙuri'a sai ya zanto wanda ya faɗa cikin rabonmu ba kuma da za mu sauka a gidanmu shine Uthman ibn Maz'un fa anzalnahu fi abiyatina muka saukar da shi a gidajenmu fa waja'a waja'al waja'ahu alladhi tuwfiya fihi sai ya kamu da rashin lafiya wadda ita ce ya mutu ciki falamma tufiya yayin da ya mutu wa gustila wa kuffina aka masa wanka aka masa likafani fi aswabihi cikin tufafinsa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. sai manzon Allah ya shigo fa kuntu sai nace rahmatullahi alayka abas sa'id kai rahmar Allah ta tabbata gare ka abas sa'id tana nufin shi Usman ibn Mas'ud a gaban manzon Allah fa shahadati alayka shaidar da nake baka laqad akramaka Allah hakika Allah ya karrama ka ita ce shaidar da nake baka fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsara da wancan tabbata gare ke ce da ita wa ma yudriki anna Allah qad akramahu wa ya sanar da ke cewa Allah ya karrama shi zai shiga aljanna wa ya sanar da ke fa kuntu sanate bi abi anta wa ummi ya rasulullah fa man yukrimuhu Allah dace mahaifa na su zama fansarka ya manzon Allah wa Allah zai karrama in ba a karrama irin su Usman bin Mas'ud ba tana nufin halayensa na fili suna ba da shaidar mutumin kirki ne ya cancanci karamcin Allah fa qala sai manzo Allah ce amma amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin Usman bin Mas'ud dukan yaqini ya riga ya zo masa ya mutu wallahi inni la arju lahu khair ni kam ko taka babu ina yi masa kyakkyawan fata na alkhairi wallahi ma adri yace ban sani ba wa ana rasulullah ga ni ne manzan Allah ne ma fa’alu bi me za a yi min qala sai tace fa wallahi la uzaki ahadan ba'adahu abada na rantsa da Allah daga yau ba zan ƙara tsarkake wani ba in ce masa ya tsira daga wannan tun da gashi wannan sahabi a fili muhajiri mai kaza mai kaza na ce kaza manzan Allah ya kwabe ne to ina ga wani ka tsarkake wani a yau kace kuma shi kuma dan aljanna ne sai da ka ce ta masa zato cewa wani kan bisa ga abin da ya bayyana na su na gari ana kyautata masa musan mutumin kirki ana kyautata masa musan ya tsira ana kyautata masa musan kaza amma ka ce take yake dan aljanna ne wa ya sanar da ke ba za ka faɗa ka ba sai ta fuskar wahayi a nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda malamai ke bayanin ma'anar hadisin yana dakatar da wannan baiwar Allah ne daga raba shaida ga duk wanda kaga dama domin ba dan ya taka mata burki ba da ko mu ma nan gurin da wani ya mutu kama sai ka ce shahadatu shahadati alayka annaka kad akramka Allah wancan ma ya cewa wancan wancan ma ya cewa wancan to sai manzo Allah ya dakatar da ita katta kare yin wannan amma ya tabbatar da abin da ya kamata a yi wa inni la arju lahu alkhair kaga da ya hana ta wancan sai bayar da mai abin da za a faɗa a madadin to wannan kuma ita ce koyarwar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wani mutum salihin bawa da salahansa ta bayyana a fili tsoron Allah sa ta kawai da gaskiya da rikon amana kyakkyawan fata ake masa ba a yanke masa aljanna sai in nafsi ne yanke masa aljanna yanzu a nan idan ka ce wallahi tallahi abubakar dan aljanna ne baka yi laifi ba wallahi tallahi da Umar da Usman da Ali bin Abi Talib yan aljanna ne baka yi laifi ba dan nafsi ya riga ya faɗa magana ta fito daga bakin da baya ƙarya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baya furci akan san zuciya amma yanzu ka rantse ka ce imam malik dan aljanna ne ka rantse ka ce imam shafi dan aljanna ne to sai a ce kawo sun da yake haka amma da imam malik da imam Shafi da sauran ire-iren manya-manyan digadigan malamai irin su wanda tsoron allah sai bayyana a fili ana rinjaye da zato a kansu ana da zato mai rinjaye a kansu cewa sun tsira wannan shine abin da aka shar'anta maka ka faɗa amma ka yanke ka ce yan aljanna ne to sai a ce kawo sun kila sai dai kuma ka yi shiga tawili sai dai ka shiga ɗauko umuma cikin nasoshi to ballantana ka kawo wani mutum a wannan karnin wanda ya yi nesa ma da sai imamu malik shi kuma ka zo ka nada shi ka sai shi ma dan aljanna ne ba ma dan aljanna ba ma ya tawazu'i na manzon Allah amma ban da ba haka ba ai manzon Allah ya san matsayin sa waɗansu malamai ma kuma suna ɗaukan cewa hadisin bai zo da wannan lafazin ba amma tun daga aya ai ba magana kuma a ce hadisin ba bai zo da wannan lafazin ba adri ma yafu alubi wala bikum ina fata an fahimta ubangiji ce in attabi'u illa ma yuha ilai ka ce da su ba abin da nake bi face abin da ake mun wahayi wa ma ana illa nadhirun mubin ba kowa nake ba face mai gargadi ko mu yin gargadi kun ka ce ara'aytum in kana min indillah ku bani labari in wannan alqur'ani ya kasance wahayi yake daga Allah wa kafartum bihi kuma kuma kuka kafirce masa wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi wani mai shaida cikin bani isra'ilawa ya ba da shaida a kansa kan cewa gaske ne fa amana yayi imani wattakbartum ku kuma kuka bijire kuka yi girman kai ku ba ni labarin menene matsayin ku ma'ana in kana al'amru kazalik fa antum mudalluna wa mudallun in har al'amarin ya zama kamar yadda na faɗa muku to kun zama batattu kun zama masu batarwa in kana min indillah in har alqur'ani daga Allah yake wanda ke tabbata daga Allah yake wa kafartum bihi kuma ku kun kafirce masa wa shahidu shahidun min bani isra'il wani mai shaida cikin bani isra'ila kuma ya bada shaida kan cewa eh lalle alqur'ani wato daga Allah yake ala mislihi a bisa ga shi alqur'ani lafazin misl anan yana daukar ma'anar mumasil idan an ce shahidu shahidu min bani isra'il wani mai bada shaida ya bada shaida cikin bani isra'ilawa ala mislihi a bisa ga kwatan kwacin alqur'ani to menene fatan kusan alkur'ani wani littafi da aka saukar a da wanda ya kunshi shika-shikai na tauhidi irin yadda alqur'ani ma ya kunshi shika-shikai na tauhidi ya kunshi ibada da mu'amala irin yadda alqur'ani ya kunshi ibada da mu'amala misliya din ta wannan galibin ta kenan kamar ta wannan bangaren bangaren at amma waɗansu ababai na shari'a wadda galibin da tafi sun yi tarayya a kai ba su saba ba bangaren al-usul wato kai na addini wanda dukkan littattafai ba su saba a kai ba wato kenan shahida shahidun min bani isra'il wani mai shaida cikin bani isra'ilawa ya ba da shaida ala mislihi a bisa ga wani littafi kwatan kwatan qur'ani kaga misli anan bi ma'ana mumasil amma wadansu malamai suka ce a'a shahida shahidun min bani isra'il mai shaida cikin bani isra'ilawa ya ba da shaida ala mislihi akan alqur'ani cewa gaske ne misal anan gurin ana nufin nafsul qur'an ba wai misal qur'an ba ina da muku gane ba fassara farko tana nuna ya bada shaida ne kan ingancin wani littafi ba alqur'ani ba amma fassara ta biyu tana nufin ya bada shaida kan me kan ingancin alqur'ani to wani zance za mu dauka shin wannan mai bada shaida ya bada shaida akan ingancin wani littafi da ba alqur'ani ba shine abin da zai taimaka da'awar annabi ta zama gaske ko kuma ya ba da shaida kan alkur'ani gaske shi zai taimakawa da'awar annabi ta zama gaske na ɗayan ko na biyan to idan wani mai ba da shaida cikin banu isra'ilawa ya zo ya samu annabi da ƙurashawa suna jayayya annabi ya ce alkur'ani gaske ne su kuma ƙurashawa sun ce ba gaske ne shi wancan sai ya zo ce gaskiya ne na ba da shaida a taurar gaske sai kawai ya tafi sa me za Allah zai amfana da wannan shaidar amma ya zo ce gaskiya na ba da shaida alqur'anin da ke hannunka gaske ne me zai amfana da manzo Allah cikin shaidar guda biyu shaidar farko ko ta biyu to kaga in ka dauki ma'anar farko ala mislihi shahida shahidu min bani isra'ila wani mai ba da shaida cikin bani isra'ilawa ya ba da shaida akan wani littafi kwatankwacin alkur'ani wannan sai da ba za ta amfani alkur'ani sosai ba amma ya ba da sai da ala mislihi akan shi kansa alkur'ani wannan sai da ita ce za ta amfani alkur'ani za ta amfani mai kira zuwa ga alkur'ani to wannan zancen na biyu shi ake fassara ayar kar Karka ce mislu dai a larabci idan an ce fulanun mislu fulan wato wani yayi kama da wani kenan wato ba shine wani ba amma yayi kama da shi kama da wani ba ta wani kama da alkur'ani fata alqur'ani dan ya imani da wani abin da ya kama da alqur'ani ba shi kuma ya yi imani kuma da alqur'ani ba sai kuma kuma an nemi su da yin imani da alqur'ani kuma dai ina ba dan kun fahimta amma idan ka fassara ala mislihi lalle shi alqur'ani ba wani abu makamancin alqur'ani ba to wannan ita ce fassarar daidai dan larabawa sukan ce misluka la yakzib suna nufin kai baka ƙarya amma ba a ce ba mai kama da kai baya ƙarya dai idan mai kama da kai baya karya kai ba a kore maka karya ba kenan sai fa in ana nufin mubalaga mai kama da kai ma baya karya ballantana kai wannan kuma wani abu ne daban amma sukan ce dai misal suna nufin kai karan kanka da haka ne waɗansu malamai suka fassara faɗin Allah ta'ala fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw abin nufi fa in amanu ma amantum bihi da za ka cire misl ka kawo fa in amanu ma amantum bihi a madadin fa in amanu bi misli ma amantum bihi ma'anar tana canjawa ba ta canjawa amma lafazin da ya ban a ce al misl ana ana nufin bi nafsi ma amantum bihi amma sai aka ce misl ana nufin nafsi ce kamar haka ne kuma laysa ka mislihi shay ay laysa ka nafsihi shay a fasarar wadansu malaman suka ce ba wani abu irin Allah ba wani abu kwatankwacin irin ba haka ba kamar da muka faɗa a wancan lokacin ubangiji ta alafi ku bani labari in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle ubangiji ta'ala baya shiryar da waɗanda suke da azzalumai al-imam ibn hibban ya ruwaito hadisi daga safwan bin amr yace ni Abdurrahman bin Zubair bin Nufayr an abihi an Auf bin Malik al-Ashja'i daga au ibn Malik al-Ashja'i daya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال يتي انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيدهم وترانا النبي يا كام هنيا تريان تريان منا بيدشي bai ratse ko ina ba sai ya shiga wani ɗakin bauta na Yahudawa a ranar idin su kuwa muka shiga tare da su wa karihu dukulana suna ganin mun shigo da manzon Allah fuskar su ta ba sa son muka shigo fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce da su ya ma'asar yahud ya ku taron yahudawa aruni ithnai ashara rajulan yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah wa anni rasulullah يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليه ku nuna mun mutum goma sha biyu an tsa cikin ku masu imani da Allah masu imani da ni in an samu waɗanda suka yi imani da Allah mutum sha biyu a cikin ku suka yi imani da ni to ni kuma zan ba ku tabbas din cewa fushin da Allah ya yi wa kowane bai hudi a ban kasa daga yau fushin za a goge shi ya kare amma ku kawo mun ba su iya san kawo ba mutum goma sha biyu suka imani da cikin su dan saboda sun fi kowa kin kin musulunci la tajidanna shaddan da ta adawatan lil ladina amanu alayhu ladina ashraku ba samu ba me ya faru kala yace fa amtaku kuwa ma adabahu minhum ahad sai suka yi shiru ba wanda ya biya manzon Allah anka ثم رد عليهم فلم يجبه أحد ثم ثلث فلم يجبه ahad. ya sake maimaitawa na ɗaya da na biyu da na uku duk ba su ba shi ansa ba Kala sai ce a baitum fa wallahi inni la ana al-hashiru wa ana aqibu wa ana al-muqaffi amantum aw kadhabtum yace kun ji to wallahi ina baku ku tabbas ni ne al-hashir wannan cikin sunayen manzon Allah kenan al-hashir wanda za tara masa al'umma wa ana ni ne na ƙarshe cikin annabawa wanda ya dole kofar annabta kenan wa nike biye da wanda suka shuɗe cikin manzanni amantum aw kazabtum ko kun ki ko kun so babu wani sabon annabi da za a sake turowa kafina bayana ko kun imani da ni ko kuma ba za ku shiga aljanna ba thumma sarafa sannan manzo Allah ya juya wa ana ma'ahu ina tare da shi hatta da na an yakhruj ya kusa fita nan daga cikin cocin su ko ɗakin ibadar su wannan ke nuna ya halatta musulmi ya kai ziyara su dan ya da'awa ya je ya kula su a cocin su ce na zo in yi muku lacca idan idan kiristan da suka waye ne za su iya sauraron ka ga suna a ingila da ina ne su ahmad didar ba su yi ta zuwa ba je sun su mutane su lantar ta awa ɗaya da rabi a bada a tambayoyi da an su fita a samu mutum ɗaya ko biyu sun musulunta amma ka ga yan sauci irin yanzu zan zariya a katafawa ya ba suna da su saukar ra'ayi da za su iya yin mutum akan wannan kuma kaka ji sun ka kuma su da geka ka sai na ba amma dai ya idan dai ka san wayayyo ne za su iya ji za za iya musayar dalili da su a tattauna da su ka samu wannan ka ja'a da karfin halin ka sai haka shi manzo Allah ya ga musu da'awa manzo Allah ya fita fita fa idza rajulun min khalfina yaqulu sai ga wani mutum a bayan mu yana cewa me yake cewa kama anta ya Muhammad tsaya nan inda kake ya manzo Allah karka fita qala iti fa qala zalika rajul sai wannan mutum yace ay rajulun ta'lamuni fikum ya ma'asar al-yahud shi wannan mutumin da yake da manzo Allah sai ya fita cikin hudawa. yo ya kalli tarin Yahudawa Wani wata shaida za ku yi min ni din wani mutum ne sananne a wurinku wani irin mutum ne mai daraja ko mara daraja mai gaskiya ko makarici ya tambaye su qalu sai suka ce ma na alamu annahu kana fina rajulun a'lamu bi kitabillah wala afqahu mink wala min abika min qablik wala min jaddika qabla abika kai duk cikin mu ba wanda ya bi fahimtar littafin da Allah ya saukar irinka kamar yadda mahaifinka duk cikin sa'annansa ba wanda ya fi sanin littafin da Allah ya saukar a zamanin irinsa kamar yadda kakanka duk cikin sa'annansa ba wanda ya fi sanin littafin kaga sun ba da sa suna nufin littafin da ke hannunsu wanda suka yi imani da shi kaga wannan ya nuna malami ne dan malami jika malami sai suka ce ne قال سيتي فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة to ina ba da shaida ina sanya Allah ya zama shaida wallahi wannan da kuka ga ya shigo wurin ku shine annabin da at-taura ta bada bishara da zuwansa kalu sai suka ce kazabta in ya kace yan duniya kuma raddu alaihi suka yi masa raddi wa qalu lahu sharran suka yi faɗin sharrin magana game da shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da manzo Allah ya sa cewa ashe ai makarici ne ka ai da ma tan ƙarya kake sai manzo Allah ce kazabtu ƙarya kuce lan yuqbala qawlukum ba za a taba karɓar maganar ku ba amma anifan fatisununa alaihi min alkhair ma asnaytum dazu kuna ce bansa da alkhairi kun ce malami dan malami dukan malami haka kuka fada dazu amma yanzu kuma wa amma idza amana amma yanzu yi imani kazabtumuhu ko kazzabtumuhu sai ko kare ta shi wa kuntum ma kuntum kuke fada abin da kuke faɗa falan yuqbal minkum ba za a karba ba qala awf ibn malik al-ashja'i yace fa kharajna wa nahnu thalatha sai muka fita mu uku wato kenan su biyu suka shigo da manzon Allah yanzu kuma sun fita da wannan mutum sai muka fita mu rasulullah wa ana wa abdullahi ibn sallam wato da manzon Allah da ni da kuma abdullahi ibn sallam shine wa shahida shahidun min bani isra'ila fa anzalallahu fihi sai Allah ya saukar game da shi قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم inna allaha la yahdi al-qawma zalimin yanzu idan mutum bai ya tambaye ka ya ce aya ta ce wa shahida shahidun min bani isra'ila wane ne shi sai ka cewa abdullahi bin sallam saboda wannan hadisi wanda ibn hibban ya rawaito wanda ke nuna fassara alqur'ani kana bukatan ido a cikin hadisin manzon Allah dan ya fassara maka wadansu ayoyi na alqur'ani mai girma sannan kuma wannan sai ya ƙara ba mu abin da na faɗa ɗazu suratul ahqaf daga farkon ta har ƙarshe mai kiyace ko kuma akwai aya ta madina akwai aya ta madina tunda yake fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan ayar qul ara'aytum in kana min indillah wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'il ala mislihi fa amana wastakbartum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin wannan ko ya faru ne a Madina zuwa manzon Allah tushin Yahudawa a Makka ne ko a Madina Madina ne Abdullahi bin Sallam Madina aka gare shi ashe wannan ayar ita kadai yar Madina ce ko ko mu ce ta sauka a makka aka sake mai ta a madina wannan a bisa ga zancen malamai da suke ganin cewa a cikin alqur'ani hunaka kamata karrara nuzulu yani nazala akthar min marra akwai da an saukar abinda an saukar da shi sama da sau daya inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle ubangiji ta'ala baya kire da mutanen da suke azzalimi sai Allah ta bi وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا لينجو الذين ظلموا وبشرى للمحسنين وقال الذين كفروا للذين آمنوا وأن سوى كافرتا سنسي وممني سنفدا جمد ممني سكت لو كان خيرا ما سبقونا إليه يعني لو كان الإسلام خيرا وسكت دا مسلمتي الهيري ليه ما سبقونا إليه دا وأن بسلقام كربسة سنة نفن دا إذن سؤمار irin su khabbab ibn al-aratti irin su zaid ibn harisa irin su bilal talakawa waɗanda ba su da gata a gari waɗanda ake ganin ba kowa bane ba ta yaya za a yi a ce su riga mutane zuwa ga wani alkhairi waya za a irin su abu jahal abu lahab umayyah ibn khalaf wayayin mutane yan birni a cewa ba su gano gaskiya ba sai su bilal bai sai su zaid ibn harisa sai su khabbab ibn al wasu ne za su gano alkhairi in dai da abin alkhairi ne da ba su zamu ba wa izlam yahtadu bihi Allah ta yayin da basu shiryu da shi musulunci ba fa sayquluna hadha ikun qadim zaka ji suna cewa wannan ƙarya ce irin ta da wanda dama an dade ana yawa mutan da ita mu ma yanzu zo ana maimaita mana irin ta wato suke tuhumar alqur'ani da cewa ƙarya ne kuma suke tuhumar kwakwalan mummune da cewa ba su da kyakkyawan tunani da haka babu yadda za a yi su zaɓo abin da yake alkhairi amma wannan da'awa ce kawai ta bakin su ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da alkhairin da ke cikin musulunci ya tabbatar da alkhairin da ke cikin su waɗanda suka karɓi musulunci a karan fari wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahma wa min qablihi tun kafin shi alqur'ani kitabu musa a akwai littafin annabi musa shine at-taura wanda Allah ya saukar da shi imaman halin kasancewarsa jagora wanda zai nuna wa mutane hanyar shari'a wa rahama halin kasancewarsa littafin da ke kunshe da rahama wanda wanda ya bishi rahmar Allah za ta lullube shi wanda duk ya bi shi yana cikin rahama wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyya shi ko wannan alqur'ani littafi ne mai gaskata abin da ya gabace shi sannan lisanin arabiyyan halin sa an saukar da shi da harshen larabci liyunzira allazina zalamu dan shi littafin ya gargadi waɗanda suke azzalumai wato idan an karanta da kira'ar liyunzira a wata qira'a litunzira allazina zalamu dan kai annabi ka gargadi waɗanda suke sun zalunci kansu sun yi shirka wa busra sannan sai alqur'ani bushara ne lil muhsinin ga mutanen da suke ihsani abinda ake nufi da mutanen da suke ihsani ihsani tsakaninsu da Allah ta hanyar ta shi da ibada don da manzo Allah ya fasa ihsani cewa an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara Da haka ihsani a wannan bangare yana nufin kadai ta Allah da ibada kamar yadda Allah ya wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al wuthqa wa ila Allah aqibatu al umur wa huwa muhsinun ana nufin wa huwa muwahhid dan uh, aslama wajhahu lillah wanda mika wuya da Allah ya kaga ya zama muwahhid mai kada ta Allah kenan cikin ibada dan haka wannan shine ihsani daraja ta kololuwa tauhidi kada ta Allah da ibada sai kuma ihsani zuwa ga mutane kyautayi da sauransu duk wannan yana shiga cikin ihsani allazina yunfiquna fi sarra والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين haka nan ihsani yana nufin kyautatawa zuwa ga bil'adama kamar yadda kuma yake nufin kadaita Allah da ibada wa bushra lil muslimin alqur'ani bishara ne ga masu ihsani ga masu tauhidi ga masu kadaita Allah da ibada ubangiji ta Allah إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون إن الذين قالوا ربنا الله lalle waɗanda suka ce Allah ke ne ubangijin mu? rabbu ana nufin mai halitta mamallaki mai arzikawa mai gudanar da lamurra wato al-khaliq al-malik al waɗannan al'amura guda hudu sune rububiyya din mai halitta duk abin da gani a ban kasa halittar sa mamallaki duk abin da gani a ban kasa mallakar sa ne lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard mallakar sa ne komai da komai amman yamliku sam'a wal absar shine ke mallakar kowa da komai subhanahu wataala sannan kuma shine al-mudabbir wanda ke da zamani daga dare zuwa rana daga duhu zuwa haske daga safiya zuwa tsakiyar rana garjin azhar la asr likis al-muru duhun dare al-mudabbir kenan ya kawo sanyi ya kawo zafi ya kawo damana ya kawo kaka al-mudabbir kenan ya girmar da wanda zai girmar ya kuma tsufar da wanda zai tsufar al-mudabbir kenan sannan ar-razik wanda ke isar da arziki zuwa ga kowa arzikin kowa a hannun sa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wannan ita ce rububiyya dan haka sun ce Allah shine rabbu gare mu wato sun yi da waɗannan abubuwan guda hudu yadda da wannan kuma akwai laziminsa laziminsa shine yadda da tantanta suna wata bauta domin ar-rububiyya tastalzimul ilahiyya kamar da al-ilahiyya tatadammanu ar-rububiyya hunaka talazum akwai lazimtar juna tsakanin rububiyya da ilahantaka idan ka yadda shine rabbu mai waɗancan siffofi guda hudu to kuma dole ka yadda cewa shi ya tantanta a yi masa bauta shi kadai shi yasa duk inda Allah ya kawo rububiyya yakan yi amfani da ita dan tabbatar da ilahantaka ba dan ba da labarin rububiyar kaɗai ba domin ya da rububiyya kaɗai ba tare da ilahantaka ba ba zai tsirar da bawa ba ranar tashin kiyama dan kafaran maka sun yarda da rububiyya me suka yi inkari ilahiyya wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard sai tabe la yaqulunna Allah sun yarda Allah ne inda zaka tambaye su liman al ardu wa man fiha sayaquluna lillah man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah man bi yadihi malakutu kulli shay wa huwa yajir wa la yujaru alayhi sayaquluna lillah su sun da wannan amma menene ba sai da shi ba ilahantaka to shi sa ana kawo rububiyya ba dan wai ka yadda da ita dan an san ya kamata amma dan a kafa ma hujja da ita wajen mai ilahantaka in kuna son misali ku karanta fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum kaga an ce ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun kaga al-khalq allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala min as-samaa'i maa'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum kaga rizqin ya fito kaga anzala min as-samaa'i maa'an da bihi min al-thamarat wannan dai cikin at-tadbir din kuma da muka faɗa sannan kuma gaba ɗaya wannan tsagon ya shiga ciki sai ta me fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kaga sai ka kafa hujja da rububiyya dan tantantar mai ilahan taka da haka rabbu kenan ya kunshi rububiyya sannan ya kunshi ilahantaka innal ladina qalu rabbana allah thumma istaqamu sannan suka daidaita me ake nufi da istaqamu sun daidaita wato kenan lazamu awamir Allah ta'ala imtasalu al-awamir tana an-nawahi shine sun mastaqamu sun bi abin da Allah yake su yi abin da yake su bari sun bari kaga sun hada imani da aiki sun gaiwa imani da aiki qalu rabbuna Allah sannan kuma sun mastaqamu to masu irin wannan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu jin tsoron su tare da su ba za su yi bakin ciki ba masu irin wannan a wannan aka ce tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takafu wa wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wato ainihin la takafu wa la tahzanu kar ku yi bakin ciki kar ku sanya damuwa a cikin zuciyarku kar ku sanya tsoro a cikin zuciyarku mala'iku na musu bishara da wannan wa abshiru bil janna ku yi albishir da aljanna annati kuntum tu'adun wanda ake muku alƙawalin ta shine dai fala khawfun alaihim wala hum yahzanun dan haka nan ta kace ulaika ashabul jannati khalidina fiha waɗannan su 'yan aljanna za su dawoma a cikinta jaza'an bima kanu ya'malun sakamako na abin da suka kasance suna aikatawa kafin shine wa amsu bil jannati allati kuntum tu'adun atan nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim me ke gadar masa wannan abu guda biyu imani da istiqama in kaga dama ka ce imani da takawa domin takawa din ita ce istiqama duk wanda suka ce qalu rabbana allah summa istaqamu to waɗannan su ne mummunai na gari su ne musulmai na gari sannan gaba ɗayan su mazan su da matan su kuma su ne waliyan Allah cikin su kowa waliyi ne duk wanda ya imani yayi istiqama waliyi ne ko a da ko a yanzu ko dan birni ko dan kauye waliyi ne saboda mai wannan abin da muka faɗa a nan ku bi ayoyin innal ladzina qalu rabbana allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa lahum ulaika ashabul janna innal qalu rabbana allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun to me zai ne hujja cewa su ne dai waliyai dan a suratul nisa Allah ta ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun kaga nan gurin sun masa kamu fa la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sai aka ce la khawfun alaihim sai aka fada sakamakon kafin a fada yake me ya aikin su allazina amanu wa kanu yattaqun allazina amanu shine innal ladina qalu rabbuna Allah wa kanu yattaqun shine sun masa kamu sakamakon da aka ce mala'iku na musu bishara ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah ta kafu wa la zanu. a can suratul nisa aka ce lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwa al-fawz al-azim idan an ce wali dama ana nufin masoyi masoyin Allah masoyin duk wanda Allah ya kar'anta a so shi kuma wanda Allah ke san shi Ida an ce wali ana nufin mataimaki mai taimakon addinin Allah don haka kuma shi ma Allah yake taimakonsa idan an ce wali ana nufin makusanci mai kusantar Allah da haka shi ma Allah ke kusantarsa shi yana kusantar Allah ta hanyar farillai da nafilfili Allah kuma na kusantarsa ta hanyar bashi kariya da bashi lada akwai kusantar juna tsakaninsu da Allah sai dai irin kusantar bawa daban da irin kusantar Allah tunda shi Allah din laysa ka mislihi shay da haka ya zanto daga cikin sunayen Allah al wa ila samuda qawm Saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum min al-ard واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي إن ربي كذا qarib suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala da haka kusantar bawa ta hanyar lada da bada kariya shi ko bawa yana kusantar Allah ta hanyar farallai da nafila me ke nuna haka hadisul qudusi man adali waliyan faqad azantuhu bil haqq وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtisu biha wa rijluhu allati yamshi alayha sai ya bude da cewa man adali waliyan wanda ya gaba da waliyin to kamar ka tambaya waye wali sai ubangiji da kansa a cikin hadisin kama wajen ko ina yace ma taqarraba ilayya abdi shi ne dai wannan waliyin na bai taba kusanta na bi sai in ahabbu ilayya da wani abin da na fi kauna min mafsaratu alaihi sama da abin da na wajabta musu duk farilla na kiyayewa wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil kaga a ce wilaya dai ita ce mai alqurbu alqurbu min allahi bil wajibat wal mustahabbat bil fara'id wan nawafil ina fatan kun fahimta dama lafazin alwaliyu a larabci ko alwilayatu abinda dama yake nufi kenan kusanci so taimako to mun samu kalmar da ke nuna kusanci a cikin hadisul qudsi riwayar bukhari taimako fa Allah ce in tansurullaha yansurkum zai iya bawa ya taimaki ya taimaki Allah sai dai ya taimaki me addinin Allah addinin Allah in kun taimaki addinin Allah sai Allah ya taimaki kaga akwai taimakekeniya tsakanin waliyi da Allah wali zai taimaki addinin Allah amma Allah kuma ya taimaki shi wali ina fata an fahimta wala yansuranna Allah man yansuruhu kaga mun sami taimako sai kuma ya rage mahabba kauna to bawa yana kaunar Allah Allah ma na kaunarsa wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillahi kuna sa Allah ko ba ku so to dukan koliye ne sakamakon kuna son shi sai ya so ku ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum wani mutum أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullah yutihi man yasha wallahu wasi'un alim إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون saboda waɗannan ma'anonin guda uku shi yasa ake siffanta mummune da waliyai kuma Allah da kai yake shi ma waliyi ne saboda su waɗannan saboda su waɗannan siffofi ma'anoni guda uku kusanci taimako soyayya suna kusantar Allah da nafilfili da farallai, suna taimakon addinin Allah da dukiyarsu da iliminsu da bukamunsu sannan kuma suna ne suna kaunar Allah suna kaunar duk mai kaunar Allah da zukatansu sannan a tsakankaninsu da juna suna taimakon juna suna kusantar juna suna son juna ina fata mutunta wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum kaga dai da kalmomin su kenan awliya ibadu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah 'azizun hakim daga nan kuma Allahu waliyyul ladina amanu <laughs> يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ba wai abin faɗan da ya kare ba lokaci ne yayi da haka dole in tsaya anan abin da na fada zama da dai Allah sami tare ya cikin ladan Allah ya yi tambaya na farko yana tambaya ne dangane cewa ma'abota sihiri sun takura masa sun sashi a gaba ta hanyar yi masa sihiri da irin makarudin nan to tambayar ita ce ya halatta ya je wajen wani boka don a warware wannan abin koya zai yi amsa bai halatta baka je wajen boka ko yan bori don a warware sihirin da aka yi maka za a yi amfani da ayoyi na alkur'ani da addu'o'i tabbatattu cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahihai domin a warware su karanta kul huwallahu ahad da kula a'udhu bi rabbil falaq da kula a'udhu bi rabbin nas na ɗaya daga cikin abin da yakan taimaka wajen warware sihiri haka karanta waɗansu ayoyi sanannu cikin alkur'ani ko addu'o'i tabbatattu daga manzon Allah kuma wanda zai karanta din idan to mutum ne wanda yake shi kansa a zahiri yana da istiqama wato tsayuwa akan shari'a ba mutum ne mai wasa da addini ba ba mai sakaci da wajibai ba ba mai zakkewa kaba'ir zunub ba a fili amma dai ba a warware sihiri da sihiri dan uwansa ba a warware sihiri ta hanyar bokanci Allah ya kiyaye domin shi kansa yin sihiri kafirci ne bisa ga zancen da yafi inganci cikin zatukan malamai yadda da shi ma kuma kafirci ne wannan shine abin da za a fahimta cikin fadin Allah ta'ala wa ma kafara سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر wato Sulaiman bai kafarta ba sai ɗanin malamai suke yi hula su so kafarta don suna koyar da mutane sihiri kaga walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an na as-sihra sannan kuma ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur ba wanda za su koya wa sihirin sai sun ce mun ko fitina ne kar ka ma'ana idan ka koya ka kafirta kai ka ga sihiri kafirci ne da haka ya kamata a kiyaye wannan kuma yake tambayar cewa dole ne mace ta dafa wa mijinta abinci ko kuma ba dole ba ne wannan matsala ce da malamai suka yi sabani a kanta zancen da ya fi inganci shine dole ne mace ta yi dukkan wani aiki da ya shafi cikin gida kamar dafa abinci kamar share falo da ɗakin miji ɗin da kicin da tsaftace ban ɗaki dukkan wannan wajibin mace da ta yi akwai malaman da suka ce in al'adar garin kuma ana kiwo kuma sai an je waje za a yi wa dabbobi ciyawa to wajibi ne mace ta yi wa dokin mijinta ciyawa ta yi wa takin mijinta ciyawa sun kafa hujja da hadisin na na asma'u da Allah ya ganta ta ɗauko abincin dabbobi a kanta za ta kawo wa dokin mijinta azubair ibn al-awwam kuma manzon Allah bai hana ta bai tabbatar da ita akan haka dangane da hidimar gida kuma sun kafa hujja da hadisin na na Fatima wanda saboda ayyukan gida hannunta har yana farfashewa ta zo gida ta ce wa matan manzon Allah idan an samu bayi da Allah aika mun da guda ɗaya wanda zai taya ni aiki karshe manzon Allah dai bai aika mata ba malamai suka ce inda mustahabbi ne aikin gida da manzo Allah ba zai bari har hannun yarsa ya farfashe ba dan haka mace sai aikin gida wajibi ne in miji ya nemo mata mai aiki wannan mustahabi ne ya kawo shi ya yi ihsani ne amma ba wajibin mustahabi ne ya nemo mata ihsani ne kuma wannan ihsanin ana bukatar in ma mai aikin ta fi ɗaya sun zama biyu saboda aikin gidan na da yawa akwai yara da yawa ana yin girki da yawa dan kai mutum ne mai jama'a mai aikin ta zama biyu ko uku duk babu laifi kamar yadda ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah ya faɗa yake yana daga cikin wa akhiruhunna bil ma'ruf da Allah ya umarni da shi in matar ka tana da ayyuka da yawa ka nemo mata mai aiki yace in ma ayyukan sun karu ka kara nemo mai aiki ta biyu da dena cikin wa'ashiruhunna bil ma'ruf fadin wannan kaga zai wayar da mu kar mu je mu dauki magana da waɗansu malamai suke cewa ai mace ba dole bane ta girki ihsani ne sai sa waɗansu yan boko sai ce su ba za su girki ba sai dai ka je sauran ka so musu abinci wannan ba daidai bane ba ko mummunan fahimta ce suke kuskure ne abinda da suka tafi akai Allah ganar da mu ina ba wannan kawai zan iya ansa daga cikin tambayoyi sai tambayoyin ku da yawa waɗanda kuka ce mun ta hanyar chat har na gaji da karantawa memory din waya ta duk ya cika gaskiya ne an kama ka tambaya ka dake gaskiya ne an hana ka tafsiri a gadan kaya tambaya ka dake gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne dukkanin su ba gaskiya bane ba maganar an kama ni ba gaskiya bane maganar an hana yin tafsiri a ganin tsaye ba gashi na yi ba ya zama an kuma ma dan a kore wanda yake bahar ko hutun babban sallah ba ba za ni ba tafsirin za a yi ta a cikin hadisi yace kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami ya isa mutum da ya ji labari ya yada idan wani zai yada labari ya ce wai an yi kaza sai kuma wani su ta yada ko kuma su yi ta tambayar wanda ba su ba ya da ansa a hannunsa ni aka ce an kama kowa ne aka ce an kama in kana son ka ji gaskiya ba sai ka nemi wannan wannan ba ko ka nemi wani makusancinsa in ka kasa samun shi duk abin da ya sami ni dai akwai yan uwa da muke tare ta fuskar da'a wanda za a yi labarin tare su za a ji labarin a wajen malam abdulhab za a ji labarin wajen dr bashir dr muhammad sani sauran yan uwa da muke tare su za a iya samun labari a wurin limam musu hamsin salawat na dore malam muhammad sani za a iya samun labari a nan wajen abdullah za a iya samun labari ga mutanen da dama amma sai mutum ya ta ya tambayin waɗanda ba su da labari to kuma sai ya taimaka wajen yada labarin jita-jita wanda take ba ta da amfani ubangiji ce wai zadahum amrun min al-amn aw al-khawf azau bihi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhu da haka ba kyau ya dabi jita kar ka zama kawai bakin kai shine kawai ya dabi jita wannan ba daidai bane ba har kawai kaso kashe wayoyi na nema saboda masu bugawa su tambaya sun yi yawa ne na ce ake mutane suke yadda da jiki ta ne haka da yawa to waɗansu kuma wato yana faɗa muku da cikin abin da aka rubuto suna da yawa cikin da abin da ko abin da za ku bugo waya waɗansu suka bugo to sai ga sun yi hangin din nan su ba lamba sai na ki ansawa aka yi ta yi daidai ƙarshe dai sai na ɗauka aka ta hello hello hello hello dai ban dauka sai aka sake bugowa ina jin sai aka ce assalamu alaikum wato irin ahlus sunna din na ce wa alaikum assalam wa rahmatullah sai aka ce shege wallahi ba daure shi ba yana nan ba da mutanen da yadda ka ji wannan kalmar da zagi da menene wannan yana nan kaza kaza waɗannan wai abin da zai iya fitowa ne kadai to <laughs> yanzu kawai ka bata lokacinka a kan sai an ɗaurewa ne sai an kama wa ne sai an yi ne Allah tare mu Allah sauƙaƙe akwai kuma waɗanda su kuma na jijji su ko kai tsaye ko kuma ta waɗansu hanyoyi da suka dace in ji su kuma suna ganin lantar da aka yi a nan wurin kwanaki ta yi zafi da yawa a'a in ma ta yi zafi da yawa ba sai a ba mutum uzuri ba so ɗaya a shekara dan Allah ba sai a ba mutum uzuri ba kaddara ta yi zafi da yawa kaddara garwashi ce so ɗaya a shekara ba kullum kullum ba shi kenan ba shi kenan ba Allah ganar da mu Allah ɗora mu kan daidai idan Allah ya kai mu jibi akwai gagarumin lacca da aka shirya karkashin Supreme Council for Sharia in Najeriya. majalisar koli ta kokarin tabbatar da shari'a musulunci a Najeriya wanda za a yi filin wasa na kofar mata taro ne ga mai na kasa ne gaba daya shahararrun dukkan wani shahararren malami da kuka sani a Najeriyance ana sa ran zai zo wajen in dai shahararren mai da'awa ne ka san shi a kowane bangare yake to ana sa ran zai zo wajen an gaggaye so mutane za a yi taro mai muhimmanci wanda yake da alaka da makomar musulmai a siyasa da ke tafi da haka ana bukatar haɗin kai yan uwa musulmi kuma duk wanda ya zo wannan sanarwa ya zama wakili na wannan lacca a duk inda ya je ya yi sallar asuba ta gobe ko azhar ko la'asar ko magriba har asubahin jibi cewa ana neman kowa a kofar mata karfe goma na safe kowa a indo stadium kofar mata karfe goma na safe Allah ba da ikon zuwa daga karshe akwai daya daga cikin dattijai a nan unguwar ko makwabtan wannan masallaci Allah ya masa rasuwa shekaran jiya da haka muke fatan a sashi a cikin addu'a ubangiji ta Allah ya ji kansa da gafara ubangiji ta Allah ya rahamce shi bai wa iyalinsa hakuri kuma idan mun yi sallah yanzu waɗanda suke da ikon zuwa a je a yi musu ta'aziyya don ta'aziyya sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gidan annan ne kusa da an bi nan in dai ka san gidan da Malam Abdulhamid ya zauna da to makwabcin sa ne makwabcin gidan ne muna fatan Allah ya kanshi Allah rahamshe shi gaskiya muna kyautata masa so domin mutum ne wanda baya sakaci da sallah din yawancin salloli guda biyar a wannan masallacin da shi yake yi gashi da ya manyanta amma kuma baya gajiyawa za a ganshi duk lokacin sallah da shi za a yi Allah dukansa Allah dukansa Allah rahamshe shi ubangiji ta ana bayar da hakuri da iyalansa